sosai matsala ne da shi da da shi da mutum rohabi duk matsala ne ga hadisi sai ya ce mala ya ala shi kan yana da tambaya to Allah can da mallan ya ce fasulun raka fasulun raka a tare da fajari da lagibatun tattake wa ila diyatin ta kusuwa ya ce wannan magana da ya dabta kewa ilahi ya ce da husu ha shi irin sauran nafiloli wa irin sallah alkaregi da sallah idi da sauransu shi wace irin giya ce ya dace a yi musu a don ke wannan daga talfajir sunnatu da ta kewa ilahi ya ce da husu ha daga talfajir sallah ta ce su a yanzu suna ce tana bukatar niyya wata ke banda da ita dan ya ce a yi mata ko don ya ce wata rigi mata na ce dan da ke zani da wasu ha wai ba a mata niyya ko ran ce niyya ta mutu ku dan sannan ce sallah ta alƙai sallah ce wanda kasance mai lada sai an yi mata niyya ita ba da wasu ha irin sallah sallah ne tana cikin sunnoni masu kai tana cikin sunnon mu'akkada wanda kasance guda hudu ne ita ma ta alamiyar take wace ka kamar yadda alal misali irin zuhuri irin zuhuri irin irin a irin kaular asali irin magharibi irin isha'i irin a isha'i ta aka yi bayan bayan makasufai to su wanda ba su kada da ya kai ne mu da mu da kai ne da ta ba sai ga amma da kan tarbaje sai ka wata niyya ga ranka sai ka yi niyya ga ranka ka tarbaje za ka yi don ta kuma da sunan da bin da ka bayan sallah duk da ka riga ta za a yi daga bayan sallah su bayan amma kuma aka ce mata raka tarbaje ta ga wacce aka ce mata kaular zuhuri wacce aka ce mata a kaular asiri wacce aka ce mata kaular ishari ko ko kaular ishari don ka shi ka ga ce wata lokacin da na wanda ya ce suna bayan wa dan salloli ba ku ba su ba su ba da niyya wanda ya ta yi ba da shi Eh? irin to abin da tuskuna iya ga kawai gari yana ta damu sai na biyu yake ala da kamala ga Allah da baya ta ita ce yi hukuncin wanda ya je wajen bokaye bayan ya je wajen bokaye ya dawo sai ya ji an ce kahirina ya ji an ce kahirina sai ya tuba kuma ya inda ya sani da ke bai ba bayan ya yi kiwon sai ga an ce mai ai ba dai bai da amfani da shi da wanda ya rake shi duka da raina ko ya tura a karɓar tuba ne. Lalle wannan kuskure na cewa wanda ya tuba ba a karɓar tuba ne. Duk wanda ya wani aiki wanda ya ce aiki da na kafirci ne amma duk masu ce mutlaka aka karɓar tuba ne. Shi duk kafiri ɗan ya tuba da kafirci ana karɓar tuba ne ka mutlaka na. wanda aka sabani mumini in ya aikata aiki in ya aikata aiki da yake tuba shin Allah na karɓa tuba ya tuba ta tuba ne wannan shi cikin mushi aka Allah dan Allah ya ce wa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma na zalika ne liman yasha'u wa yaghfiru ma na zalika ne liman sha'u? zai gafarta abin da bai kai samaci ba amma hajji bai sha abu su gafarta ba kaga shi akwai mashiya amma maluma sun ce wa da Allah ya cewa in tadda hudu kullum ma kasala idan kuka duba daga manya manya lauka shi ne kafirci to za a gafarta ku duk abin da ya gabata shi wanda babu isha a ciki Allah zai samu shi a ranar gaba ya ce idan kuka duba idan kuka duba daga kafirci to Allah zai gafarta muku dukkanin abin da ya kusanci ya gabata da laifi wanda kuka aikata ko da kafirci ko abin da ya gabata shi Allah zai gafarta shi amma wanda aikata aiki na kafirci kamar da ko abin da ya kamata ya in ya dawo cikin hukunci ya karɓa shahara shi ke ba sai yau kan ba sai yau da abu ba ba a alwashi da mata dai ba a faɗi dukiya dai sannan kuma imani ne yana nan ya dawo gare shi da aka yi sabani shin haɗi ne da yi sai ya sake hannu ko ba sai ya sake hannu ba saboda wasu kwanu kwasu ce sai ya sake saboda ita mai gata aiki ta la yan ashirin ka la ya haɓa ɗan ma'amaluka idan kai ka ɗauki kai shirka to aiki kai wa ne da rubuce da shi. wannan ce Allah shi ƙara ma malam lafiya mutum ya tura tsawai ta tunani a cikin azumi har ya yi mani ranka azumi zai yi ko kuma sai ya ƙara da kafa wanda ya tsawai ta tunani ne cikin wannan azumi har ya kai ga fitar da maniyi sai ya yi kafara akwai ranko abin kafara ne shi ke na malam malam da ta malam ba ka lokaci ya da zan yi da ya yi da misali ya ce ko amma in sha'a ta kiyaye ba a samu tsaya amma sai suna samu kamar a ba su yana da mai tsari amma dai zai je samu da kuma in ba a samu ba in da ba su da masauki ne na hukuma zai fada da jiran kuma to wani kamata ya fito ya samu cikin haka kamar to mata guda ga ko kuma a ciki da yawa duk mata da yana da ne da wani lokaci inda yau ya riga ta yata da jami'i akwai halaccin shi da su kowane da ya sai ya ba ta jaka cikin ba ba ko wani da ne su da jami'i wannan suna cikin wanda sallallahu alaihi wasallam

a mutum na biya wa mata ta yi maka ya biya mata haƙƙi a kayan a tashi biya ana cikin tashi zuwa maka sai allah ya yawa shi biyu na da rasuwa don wai ta samu tana cikin idda ta ko gobe za ta zauna abinda mai mutsali ce aka mamma sabaka ta cika duk abin da ya gabata wato wajiyar mutum da hajjin sannan kuma wajiyar mutum da ta ke sauka ko to da ihramun da da ihramun halin hajji da ita da tufa yau gabata kaga ita tufa da ta gabata duk da mace ta shiga harbi ba in dai kawai an biya mata ko abin da aka ce hata mafa sanata ta gabatar da duk abin da ta cika duk abin da gabata shi ne ka ga da ke gabata idan tufa mu cika ta to ita sa'a ma Ka ba ta tahiyarta za a zaɓi ba ta iya inganta ko badala sannan kuma zama ganin inda shi ya baci zama inda ɗaya baci har ba ta shi nuna wace shi ya baci abin da kawai ya rage wanda ba ta yi ba ta sha hukuni ba ta sa turare ba ta sa mai mai kaushi kuma da kaushi ba ba ta sa ba an gane shi ɗaya bisa gare ta amma ta yi da wani a asima ta yi da rage amma kuma hatin ta yi kanta in ta dawo inda ba ta koma kusa yan ta dawo duk abin da rage su kwanci da cikawa har ba a tsarsu a shuri na ba a shirin in ta dawo zan magana ya yanki amma ta tafi da ainihin azabdalla ba ta samballi ba ta sha mutuwale ba ta komai har ta hanyar ta ayi ko ta kare hanyar da ba ta sa wani mai mai kaushi da ta ko kuma wani jinta gudun kila irin a abubuwan da faruwa yanzu an biya hajji barki da shekara da kewaye ababa sun ƙara tsada sosai sosai ko kuma kila ba ta samun bai biya mata kila kofin su barbare su lalace irin haka na kila a cikin mallaha ta wuce ta da yin tafiya da da idda da ya fi zamanta shekara ta dawo ta samu ba kila gaba da haka samu hajjin ba ya hankali in wata mallaha su ta tsakwari ba su na azumi ba ku yi Allah ya bata dama da yake shi an kai da yake yafi ya ita hmm? ba a hauji ba Thank <laughs> you. idan miji ya rasu duk gaba da mutane za a tsayar da ita ba za a ce yi faɗa cikin dukiyar gado ba ko bugu miji ya bari to sai a tunke bakin wannan babu mai kowace ba sai an daura ne amma har yin mutum na bukata shi da haƙƙi to shi na rance in lokacin aka raba gado aka ba shi nashi haƙƙi sai shi biya babu komi ga hakan amma dai na faɗa cikin yin kuma mutum ba ba za a yi ba. Eh? babu dole babu dole na faɗa ta wajibi tana hakan ne kuma ya rasu don haka gaba da faɗa ta komo gare ta ba ta da miji yanzu don haka ba ta da mata akan kowa wanda Allah ya da mutum shi shi nan rayuwar ta ta'adi kaga ta galibi ya kai da gare shi da shi da gobe kuma ba saboda ba shi ba shi ba shi aure da ita ba amma na faɗa tana da isin tari na faɗa tana da taki da isin tari to ta gaba mai isin tari da ita ba mu jaki ta shi ke da babu da nauka ba da nauka a kan kowa da cikin su sun da an kai magana game da sallah rashin eh, ba za a yi sallah cikin wajen matattu ba eh? maganar da an kai cewa ba za a yi sallah wajen matattu ba makabarta ko kamar irin waɗanda sallah ka riska can irin azahar ko la'asar ko da sauransu sai su ce a ba da sallah can ai mun yi bayani da inda na'am Ke cikin abin da mun sunan ba da mun can watan a cikin kitabun salati mun bayani akan sallah cikin makabarta ma masu isa bani an kai magana sallah cikin coci an kai ce ana so ce ba a yi ko haka nan ma umarta da yake wani alƙawar ƙaura alƙawar ƙaura da kawai na gaban ka daga cikin magabata a kowar su haka sanje suna masu biya da kudi su yi sallah kuma sallah cikin makabarta bai da koyi saboda hadisai da sun kai kabra akwai hadisi wanda ya kasance amunna akwai hadisi wanda ya kasance hasunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da cewa la tajlisu ala qubur la tasru ilaiha sannan kuma a manzo sallallahu alaihi wasallam shi da cewa akwai hadisin da yazo akan ba a sallah cikin makabarta to akwai hadisin da zuwa kan cewa shi ilal ya kan madina wa tahura shi ilal ya kan madina wa tahura in kasa an mai san me ita masallaci kuma an mai san an mai san me ita sarki to kan cewa duk kasa ta koma masallaci ta koma mai sarki yau haka malama sun ce ana yi can ba buhari ce babu ya lati shi a da tone abubuwa da kakarai inda ruwa da kakarai suke a dole su babu rashi ko ku kore mushriki na bari da bayani akan dole ka kowa da kafirai a da wurin masallaci ko ya kawo hadisi na Anas da radiyallahu ce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an fadi da ruka wanda an nan cikin abinda cikin masallaci ne da aka sai wannan fadama gaba dai da aka sai wannan fadama to gehen da akwai kulluwa wanda ya kasance kuburin shirki na duk aka baje su gaba da aka bai da wani masallaci kaga da ya kadiba nan an yi sallaci ga kulluwa kenan ko sannan akwai kota mutawil akwai kasa na mata turi ko ya haka ga an yi a maluma suka bayani kan cewa asa na mata tuna jisa sai wasu wani masu kai tuntun haka tun da jisa na ana sallah cikin makabarta wadda a sabuwa ba a yi cikin tsohuwa wasu ka ce a da tsohuwa da sabuwa duk ana yi da mamman Allah ce yi da lalliyar ɗan da wata gona duk ƙasa an mai zame ita masallaci ko mai tsarki bisu sallah ta kama ɗaya daga cikin kushi sallar bisu ta kama shi haka manzo Allah ya ce duk da sallah ta kama ka tsaya wurin nan kai sallah a shi kenan kaga ana sallah makabarta ba babu komai ga sallah shi makabarta balle ma ai haka kiyaye mahiyoci makabarta da aka sallah shi su inda kaure ya kawo bana wurin gona shi ko yadda ko ba ku kawo bana na ba'a sallah babu komai ga da wannan na ji tana daga dama a kan haka nan da ma ainihin kuma sallah a harwulan da an kai saboda sallah ta janaza ana sallar farla da ko ba a yi da ita na taɓa ke makabarta wasu yi ta a kan haka nan wasu na cewa a a wurin da an kai ta janaza ba a sallar farla da ita wasu ka ce a ana yi dole sun ka ce ana yi sun yi gaskiya duk alwala wanda ya kasance aka yi saboda aikata wani aiki da sunna wanda ya kasance sunnan nan bai yiwa a yi sai da alwala arwalla shirki ita gare ta to duk aiki wanda kasance a wala shi ne mai to irin harwar nan ana hada su da ita amma wani masu haka wa arwala guda bakwai wanda ya kasance dukkanin su ana sallar lafiya da su ana tafiyar da su su haka wa arwala guda biyar wanda ba a sallar lafiya da ita ba a sallar da ita wa su haka guda guda bakwai sun kace musu sanar da hukum shi aram da su sanar da hukum sinun sunnatun ka wuce nunu na galatun ra'un ragamatun

wanda malama suke ba a sallar farda shi ba a lafiya su ko ana kiran su na ƙatamin na ƙatamin nunun alwala da aka yi saboda bacci ruhun nauyi nunun kenan kafin wajen ƙira'atu kamar yadda ala misali ala rafa wanda ke yare qur'ani shi zuciya na yare qur'ani ga kai ya zo shi zauna shi karatu alqur'ani sai ya alwala sannan ya zauna ba qur'ani da rikawa ba wannan wudu da kira'a ta kace shi ba wudu da tilawa ba wani tilawa lawa wani mai ringawa wani wuce da aure ta ci da masu hana shira da kai ne in dai kawai ya suya suna saboda kai zama mai kai da zaki ya yi alwala sannan ya zama shahara da wannan alwalan da ya yi ba shi sallar falla ya ba shi na fila yadda haka wani alwalan da aka yi saboda shiga bacci an so wanda da shiga ba na shi alwala mun yi shi ta cikin hadisi fa ita wannan alwala da aka yi saboda bacci ba a da ta ba a falla da ita nonon nauman ƙarun ƙira'atun ta'un ta barudu kamar yanzu an misali tana jin daɗi kwarai tsakiyar rana sai ka so ka dan jikin cikin ka sai ka ce goyi ina rawar lari in dan ji sanyi bari in yi rawar lari in dan ji sanyi to irin wata rawar ba ta da kula ta baka na kula da ita ita aka ce ma ta barudu mimun mulaƙatu hakimi rawar da ka yi saboda ainihin haɗuwa da wani da wani basiraki wanda ya kasance ko kuma wani mahukunci wanda ya kasance wa kai idan kana jin tsoron mutum inda ta san maka yara wala ta ko zan je an san hukuma matsala gare ka ko ga da sai ka kana samu matsala don ka shi ke da inda kana yau hukuma to kai wala ta kai dan ke yi wannan to wannan ana ce mata wala ta mulaqatu hakim sai zayun wudu ziyarati a wurin da aka yi saboda ziyara idan aka yi aula saboda ziyara wani sali to irin wannan alwala ne. ba a sallar Allah ya tafi ala da ita mun sani a ko da da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ne gasa da manzon Allah alaihi wasallam an kiyaye ala ko da sai wannan malama suka ce idan za a ziyara salihai ana arwala duk ziyara salihai in kai Allah saboda ya salihai wannan arwala da kai ba ka sallar na fara ta ba sallar Allah ya sa bakin aurori kenan yawan ga a mahiyanci ababen da mutane ke suna cikin rashin sani ko kuma saboda ba su san ainihin mawajiyar ilahi ba inda maluma suka yi sabani abubuwa ta ka ce ba a abu sai ka ba ka gani duk maluma sun ce ba a yi duk maluma gaba ɗaya sun ce ba a sai ce ba a yi amma matsala ai kasance hilaliya ta wasu dogara da hadisi na ana yi wasu dogara da hadisi da ce ba a yi da ba ka shaka da ba ka da hujja akan hana wani da ka ga ana sallah cikin makabarta akan abin da aka samu daga magabata sannan kuma ana sallah da arwalar a akan abin da aka samu daga magabata to ba mu za a laima da

kamar irin da ajiyar fari ko a ce yarki wannan ko sai da ta jimun jimun janazatu sai ainihin ko ainihin idul sai kafin kusuku shamsi kusukul kamar kusuku shamsi kusukul kamar ta kusuki sai sai ko ko babu ra'u wala الحمد لله على رسول الله